a cikin shafi na 283 na littafin nan mai suna al ila dirasati ilmi jarhi wata wa yace tafsiru qawli al-imam al-bukhari fi rawi fasara ma'anar fadin al abu abdullahi al rahimahullah idan yace munkar al-hadith game da mai riwaya ya ake fahimtar wannan magana haka abul hasan al-qattan عن البخاري أنه قال في كتابه الأوسط كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه آه ابن القطان مرتاف بيان الوهم والإيهام ya kaito daga bukhari cewa bukhari ya faɗa a littafin shi mai suna al-tarikul yace duk wanda nace munkarul hadisi ne game da shi to ina nufin bai halasta a riwaya daga gare shi ba malam yace hadha an-nass an al-bukhari wajadtu man yadhkuruhu wa ya'zuhu ibn al-qattan wannan zance da ake wa abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari rahimahullah naga mutane suna fadan shi su danganta shi zuwa ga wannan malami abul hasan ibn al-qattan ولم أجد له ذكرا فيما في أيدينا min musannafatil bukhari amma babu wannan magana a cikin littafan bukhari sawa'un shi at-tarihu ausaf din ko as-saghir ko al-kabir duka babu wannan magana a ciki walima fihi min ash-shiddati ulhika fi ra'yi ba'd mutaakhir al-muhaddithina bi aswa'i maratib at-tajrih kuma saboda yadda wannan kalma take nuni zuwa ga tsanantawa tunda ya fassara a bisa yadda suka ruwaito din a bisa da aka hakaito ya fassara ta da cewa fala ta riwayata riwayatu anhu sai aka aka danganta ta aka saƙa ta cikin jeren giyar kalmomi mafiya muni a wajen jarrahawa wallazi wajadtuhu bitasabbu'i أن استعمال البخاري لهذه lafzati لا يختلف عن استعمال من سبقه أو لحقه min ulama hadith yace amma abinda na gano ta hanyar bibiyan maganganun imamul bukhari akan masu riwaya da duba zuwa ga matsayin masu riwayan fil jumla da matsayin maganganun da wasu malaman daban suka yi akan su na gane cewa wannan kalma ta munkarul hadith idan Bukhari ya faɗe ta ba ta da bambanci da yadda sauran malamai ke amfani da ita فهو إنما يقول ذلك في حق من غلبت النكارة على حديثه الإمام البخاري yana faɗan wannan kalma ne don bayani akan mutumin da nakara wato munanan abubuwan kyama suka galabaici hadisinsa aw istahkamat min jami'i ko kuma suka suka zama gaba ɗaya hadisan shi munana ne ko dai zama mafi yawa munana ne ko kuma dukkaninsu تقريبا وربما حكم عليه غيره بمثل حكمه don haka ma na samu cewa wasu malaman ma wanda ba bukhari ba zaka samu hukuncin su akan irin wannan mai riwayan baya sabawa da hukuncin da bukhari yayi Warubbama wusifa bi kaunihi matrukul hadith ko katarar mutumin da bukhari ya ce mishi munkarul hadith wani malamin kuma ce ce mishi matrukul hadith wanda dukan suna koma zuwa ga babi guda ko matsayi guda na rauni malin ya ce wa rubama ma bil kadhib ko ya zama hatta kai ga ana tuhuman shi da ƙarya wa rubama wusifa bi mujarrad ba'th ko ya zan an siffanta shi da tsuran rauni wa rubama qala zalika al bukhari fi rawi al majhul alladhi lam yarwi illa al hadith al wahid al munkara wani lokaci kuma bukhari na faɗin wannan kalma akan mai riwaya wanda ba a san shi ba wanda ke da riwaya kwaya ɗaya gyal kuma munkara wa hadhihi amsalatun mutafawita min ar-ruwati lidhalika yace ga misalai zan kawo daban-daban waɗanda akwai zarceceniya wasu suna da rauni mai yawa wasu rauni kawai wasu rauni kaɗan wasu rauni mai yawan tsiya na masu riwaya waɗanda bukhari biya fadi wannan ire-iren kalma a kansu قال البخاري fi إسحاق bin نجيح malatsi bukhari ya faɗa game da ishaq ibn naji al-malatsi yace munkarul hadith wannan ishaq na daga cikin rijalu abi dawuda wanda kuma baya ga imam al-bukhari al-imam da ya ibn ma'in duka sance ce matruki wa da rajulun ma'rufun bil kadhib wa wad'i al-hadith indahum wannan mutumin an san shi yana ƙarya yana kera hadisai malamai sun san haka wa mithluhu mimman la tahillu riwayatu anhu illa li bayan irin wannan shine wanda za a ce ba shi halasta a ruwaito hadisin sa sai in za a yi bayani ne akan raunin sa wa qala hafi thabit bin zuhair ibn zuhair abi zuhair wa hakaza ja'at ibaratu ghayrihi ala al-muwafaqati lima qala lafzan wa ma'anan haka bukhari ya faɗi irin wannan kalma akan wani mutum mai suna sabit ibn zuhairi abu zuhairi wanda shi kuma banda bukhari sauran malamai su ma kalmominsu sun zo da irin wannan ma'ana a kan shi wa kala ibn abiyyin kullu ahadithihi tukhalifu thiqati fi asanidiha wa mutuniha dukkanin hadisan shi suna saba ma hadisan amintattu a wajen isnadoji da masloli wa minhum man qala wani kuma ya faɗa akan shi yace matrukul hadith وقالها في جميع بن ثوب الرحبي وقال ابن عدي هكا يتي منكر الحديث كما دا جميع بن ثوب كما ابن عدي الجرداني أتكين الكامل شي كما يتي أحاديثه مناكير كما ذكره البخاري كما دا بخاري أنبتا قلت مالا عبد الماجد يتي وهذا من ابن عدي تفسير ظاهر لمراد البخاري في هذه اللفظة فقال ابن عدي ينزينا منا bayani ne a zahiri game da mai bukhari ke nufi da munkarul hadith tu tu'akkidu ma zakartuhu anifan annahu muradul a'immati muradu sha shani kuma yana ƙara ƙarfin abin da na ambata cewa da bukari da sauran malamai babu wani sabani akan ma'ana ko yadda suke aiki da lafazin munkarul hadith wa qala al bukhari fi ibrahim ibn isma'il ibn abi habiba hakanan bukhari ya faɗi wannan magana akan isma'il ibrahim ibnu isma'il ibnu abi habibata al-ashhali wanda ya daga cikin rijalus tirmidhi da ibnu majah ya rasu a hijira da shekara 165 yace walam yaqulu ghayruhu mimman sabaqahu babu wanda ya gabaci bukhari wanda suka faɗi wannan kalma akan wannan malamin bal qala ahmad ibn hanbal hasali ma malam ahmad ibn muhammad ibn hanbali rahimahullah cewa yi sikatun wa qala ibn ma'in salihun al-imam ibn ma'in shi kuma yace salihun lakin wafaqahu alayhi min aqranihi abu hatim ar-razi amma a cikin tsararrakin bukhari anan sama da bukhari ba wanda ke da magana irin tashi game da Ibrahim ibn Isma'ila ibn Abi habibatal ashari amma a cikin sa'anninsa an samu maganarsa ta yi iri ɗaya ta al'imamu abu hatimin razi wa fassarahu faƙala abu hatimin bayan da ya ce mun kaula hadith sai fassara abin da yake nufi ya ce shaikun laisa bi ƙauyin malami ne mara ƙarfi yuktabu hadithuhu za a rubuta hadisan shi wala yuhtajju bihi amma ba a kafa hujja da shi munkarul hadisi hadisin shi munkari ne fa ka'annahu yaqulu lahu ahadithu manakiru kamar ka ce yana nufin malamin na da wasu hadisai munkarai don haka ba a hujja da shi sai an tantance walam yaglib zalika ala hadithihi idan da ta annahu sara la tahillu riwayatu an amma wannan munkarin da ke cikin hadisin shi bai rinjaye hadisin ba ballantana a ce ya kai ga matakin an yi watsi da shi wa hadha ibn adiy yaqulu ba'da ma harrara al sai ibn adiy al bayan da ya tsaya ya tattake bayani akan riwayat na Ibrahim ibn Isma'il ibn Abi Habibat al-Ashhali sai ce lahu ghayru ma zakartuhu min al-ahadith wannan malamin yana da wasu hadisan daban waɗanda ba waɗannan ba walam ajid lahu aw hasha min hadhihi al-ahadith amma banga hadisan da suka kai waɗannan zama wato baki bare shine wahsh wanda suke strange masu ban wato masu nuna alama akan nakara ba wa huwa salihun fi babin riwaya amma dai shi mutumin yana da nagarta a wajen riwaya kama hukiya an ya haifu ma'inin kamar da aka ruwaito daga haɗan ma'inu wa yi kutabu hadithu ma a ba'atu za a rubuta hadisan shi tare da cewa masu rauni ne ƙultu malam abdulmadir ya ce wa kana bukhari yu kala marra wani lokaci kuma bukhari ya ce inda na kiru. yana ɗauke da abubuwan kyama wa hadhihi azharu fi amrihi min al-itlaq al-mutaqaddim ce mushi indahu manakir tafi bayyana abinda ake nufi wato dangane da matsayin hadisan shi fiye da waccan kalmar ta cewa munkarul hadith lakin dalla ala hadha lakin dalla anna tilka ibarata min al-bukhari la ta'ani da'iman an yakuna rawi al-mawsuuf bidhalika yunazzalu manzilatal matruki saqit wannan ya fassara mana cewa ba koyaushe ne idan bukhari ya ce munkarul hadith yana nufin mai riwayar ya faɗi warwas sai dai a wurga shi a bola ba za a yi aiki da hadisin shi ba wallazi huwa muqtara ibara la tahilu riwayatu anhu wanda watsi da shi a bola shine hukuncin ma'anar abinda la tahilu riwayatu anhu ta kamata ta dauka وقالها البخاري في عبد الله بن خالد بن سلمة المخزومي yana ci gaba da kawo misalai ya ce bukhari ya faɗe ta game da malam abdullahi ɗan khalid ɗan salamatar makhubumi wa kazalika abu hatimin razi abu hatimin razi shi ma ya faɗa akan wannan malami wa fassara amrahu ibn adiyin sai ibn adiyin ya fassara magana ya ce laisa lahu min alhadisi illa al ba shi da hadisi sai yan kaɗan wala allahu la yarwi anhu ghairu muhammadi ne shine ta sai yuma ba shi da dalibi in banda muhammadu dan ba wa min babihi irin wannan ne kuma muhammad abdullahi ibn muammal al-makhzumi abdullahi dan mu'ammal al-makhzumi daga tirjalut tirmidhi da ibnu majah al-makki kenan qala abu munkar al-harith abu dauda yace abin kyama ne hadisin sa wa kana al hadisi hadisan shi yan kadan ne kama bayyana zalika ibn hibbana faqala kamar da ibn hibbana ya bayyana a cikin kitabul majruhin yace qalilul hadisi munkarur riwayati la yajuzu lihtijaju bi khabarihi idan farada mai karancin hadisai ne mai hadisai da suke riwaya abun kyama bashi shi halasta a kafa hujja da shi idan ya zo da riwaya shi kadai li'annahu lam na indana adalatuhu fa yuqbalu man da bi dan ba mu tantance cewa mutumin kirki ba bane ballantana a karba abinda ya kadaici da shi wazalika annahu qalilul hadith abinda ya hana mu tantance wani iri ne saboda ƙarancin hadisansa lam yatahayya tibaru hadithihi bi hadisi ghairihi da qilatihi babu yadda za ya kwashi hadisan shi a gwada su da na wani a gane kyansu ko rashin kyansu tunda babu hadisan malam ya ci gaba da cewa fa yuhkama lahu bil adalati ah, bil adalati aw al jarh balantana bayan an gama gwada hadisan a hukunta cewa mutumin mai nagarta ne ko kuma abin kore masa nagarta wala yatahayya'u itlaqul adalati ala man laysa na'rifuhu biha yaqinan yace kuma baya halasta mu saki kalma mu ce wani mutumin kirki ne matukar ba mu san kirkin shi sani na yaƙini ba ba a azarbabi a ce wani mutumin kirki ne alhalin ba a da tabbas a kan kirkinsa wa yi kubalu man fara da bihi a ji ana karɓan abin da wannan mutumin ya kaɗaitu da shi fa mu hillu alharama wa nuharrimu halala daga haka mu je muna halasta haram muna haramta halas bi riwayati man laysa bi ta fuskar karɓar riwayan mutumin da ba amintacce ba auna ƙulu ala rasulillahi sallallahu alaihi sallama malam ya ƙul ko kuma mu je muna faɗan abin da manzan Allah bai faɗa ba muna dangantawa gare shi a ikimadan minna ala riwayati man laysa bi adlin ta hanyar dogaro da riwayan mutumin da ba amintacce ba kama la ya tahayyau itlaqul jarhi ala man laysa yastashaqqa kamar yadda bai halarta musuki soki mutum da bai mutumin da san ko ya cancanci suka ko bai cancanta ba kaji irin taka tsantsan na malaman hadisi kenan lillahi darru wannan duka maganan al-imamu abu eh, ibn hibban al-busti ne a cikin kitabu al-majruhina mujallad bi. qultu malan yace wa fi hadha baqa'un ala asl isti'mal hadhihi al-lafzati fi man lam yarwi illa al-munkara aw ghalaba dhalika ala hadithi wannan yana nuna mana tabbatuwar cewa ma'anar wannan lafazi yana nan akan cewa ana faɗan shi ne game da wanda ke da riwaya eh, hazi labda eh, fi man lam yarwi illa munkara wanda ba shi da hadisai sai munkarai ko kuma munkari sun yi galaba ka hadisai shi fa za wa illam yarwi illa yasira wannan duk da kadan yarwaito lakin jami'u zalika munkarun dan kaɗan ɗin gaba ɗayansa munkari munkari fasaha an kuna munkar alhadisi wa hadha jarhun lahu bin nazari ila marwiyatihi duna hali wannan ya halasta a kira shi da suna munkarul hadith duk da karancin hadisan kuma hakan na nuni zuwa ga an jarraha hadisan shi ne ba an jarraha halin shi bane tambihu mala yace ga ga ga istisna'i ga tambihi fadakarwa wa istisna min dilalatil istilahi في استئمال منكر الحديث سورة تحتاج إلى تيقن yace akwai wani yanayi wanda wajibi ne a keɓance shi daga cikin yanayin amfani da lafazin munkarul hadith yana da kyau mutum ya zama ya faɗa ku da wannan tayakkul ne zama kanka idan kana kan abu hankalinka na kai wahiya shine abin da ya faru ما وقع من استعمال بعض المتقدمين هذا الوصف يريد به أن الراوي يتفرد ويغرب samu da aka yi cewa wasu daga cikin malaman farko suna amfani da lafazin ainihin wato a munkarul hadis don nuni zuwa ga mutumin da yake ruwaito hadisai ya kaɗaita da su wayu guribi ya zama yana da riwaya wata ke garibiya babu irinta وعلى هذا حمل بعض الأئمة قول يحيى بن سعيد القطان في كيس بن أبي حازم أبي سائر حكني أكفسر مغنر أينهم يحيى بن سعيد القطان رحمه الله وتشفري أكن كيس بن أبي حازم وعند كيس بن أبي حازم آه يا قسي ذا مصحبي ya musulunta manzala sa islama yana raye dan baban shi abu hazin sahabi ne ya taho daga garinsu zai zo madina ya yi mubaya ga manzala tsari salama ya samu darajar sahabbantaka yana isowa ya tarar kwana biyu kenan ko uku da aka wa manzala tsari salama jana'iza kaga ya yi kusa sosai da zamanin sahabbai da aka yana da riwaya daga dukkanin al'ashara gaba ɗayansu ya riske su a wani lokacin a madina kuma ya riwaya daga gare su babban tabi'i daga cikin tabi'ai ina fata mun gane wani ya rasu a hijira da shekara 98 ya daɗe a duniya sannan a sai aka samu malamai kamar shi wannan ya haɗan sa idul katsan sai ya ce ba a karɓar hadisun shi ya ce hadisun shi munkarai an samu wasu malamai kamar da za mu zo mu ji mutanen kufa ba sa an san riwayarsa amma abinda zahabi ya tabbata a cikin tarihinsa wannan yana komawa ne zuwa ga bambancin ra'ayin siyasa don shi usmani ne a cikin rigingimin siyasar nan ya goyi bayan na usmana kuma an san mutanen kufa su kuma masu goyon bayan sayyidina ali ne da aka wani rikicin na siyasa ya sa wasu malaman kufa suka kyamata hadisansa Su da aka zo yin ta'abiri kan kyamar ya ka ce munkar kamar munkar yanzu kawai a lafazi ma'ana asalin literal mini na munkar ba wannan abin nan terminological meaning na munkar ba ina fata mun gane wannan wata fasara kuma ce wanda ya kawo anan cewa ta yiwu abinda ya haifu sa'idin ke nufi da cewa hadisan kaisu dan abi hazin manakir ne yana nufin karancin hadisi babu shakka hadisan shi illa ne amma dai eh, sika ne sab daga cikin rijalus sitta walahu wa zakara lahu ahaditha manakira sai kuma ambaci wasu hadisai kadan. wato wanda suke munkarai kamar da yake a cikin littafin ainihin wato tarihu dimashqa wa qala yaqub ibn shayba yaqub dan shayba yake cewa alladhina atrahuhu alladhina atrahu yahmiluna hadhihi alahadith anhu ala annaha indahum ghayru manakir wa qalu hiya garai wanda kuma suke ah, yabansa suna cewa ne waɗannan hadisan su a wurinsu ba manakir bane ba ababan kyama bane a gara'ib ne hadisai ne da ya kadaita da su waliza qala al-hafiz ibn hajar da haka ibn hajar yace wa muradul ƙasani bil munkari alfardul fard al-mutlaq haka yace wa huwa isti'malu ahmad ibn a aidan fi ta'ifatin min al shi ma malam ahmad ibn hambal rahimahullah haka yake amfani da wannan kalma akan wasu daga cikin malamai amintattu lam yakun muraduhu ya abi tafarruda wanda abin da yake nufi san baya tsallaka tafarrud kalla kaga mislu kaman Muhammad bin Ibrahim at tayy wanda ya daga cikin zaru sita haka Zaid ibn Abi Unaysa Abu Usama kenan wanda tsabaka su kai da Shu'ba ya rasu ya shekara 125 kuma shi ma wannan daga cikin rijalus sita sikatun ne faqihun haka amr ibn al-harith ibn yaqub abu umayya shi ma daga cikin rijalus sita ya rasu ja shekara 149 duk waɗannan amintattu ne haka wal husayn ibn waqid haka wa khalid ibn makhlad al-qatwani al-kufi kenan wanda malamin bukhari ne da muslim a abu dawuda ya fita da riwayarsa a cikin musnadu malikin ne kawai haka al tirmidhi da nasa'i da Ibn majah a cikin sita abu dauda ne kawai bai riwaya daga gare shi ba sai dai a cikin littafin shi mai suna musnad malik wannan fika ne amintacce amma kana ya tashayyau yana da ɗan tashayyu'anci kaɗan, tunda mutumin kufa ne babu mamaki game da al'amarinsa shi sa ibnu sa'di yake cewa kana ya tashayyau katabu anhu daruratan ya kasance yana da shi'anci malaman hadisi sun rubuta hadisan shi ne suka yi da gare shi don sun tirsa su zuwa ga haka sun buƙatu zuwa ga ilminsa haka ibn sari ya faɗa cikin ainihin tsabakat na shi da haka ibn adiyin jordani ya ambace shi a cikin alkamil fi du'afa'ir rijali ya maganganu a kan shi akwai hadisai shi da alimamul bukhari ya ruwaito wanda imamu zahabi yake cewa da ba dan kwarjinin bukhari ba wannan hadisin shi ma da an kirga shi daga cikin hadisai wanda suke munkarai shine hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harb kada cewa imamu bukhari ya tirsa su shi kanshi zuwa ga riwayar wannan hadisin bil wafita ta hanyar muhammad ibnu usman ibnu abi shaiba duk da khalid ibnu makhlad malamin sa ne ya da riwaya da yawa a cikin sahih bukhari kai tsaye mubasharatan daga Khalid ibn Makhlad amma a wannan riwayan ya tirsa su zuwa ga ruwaito shi ta hanyar Muhammad ibn Usman da isnadi nazili kenan magana ce mai tsayi akan mas'ala ina jin mun karanta ta wani a baya wasu ku za su tunawa ko ah, wallahu ta'ala a'lam ah, amma dai fil jumla Khalid ibn Makhlad al-Qatwani al-Kufi riwayoyin shi karbabbu ne suna cikin Bukhari da Muslim da wasu littattafan amma da al ya zo kan shi yake cewa munkarul hadith to duk wannan ishara zuwa ga killa da suke nufi da killa shine idan malami bai shahara da zaman karantarwa ba bai shahara ba saboda wasu abubuwa da suka faru a rayuwarsa ta yiwu ko dai ya karanta din ɗaliban ba su kai karatun gaba ba ana samun irin haka ko kuma bai samu halin karantarwa ba ya kama wata harkar duniya za mu zama kan tarihin wani a cikin al'ibar wanda su imamu ahmad ibn hanbar sai kasa samun riwaya a wurinsa Ga shi sun je inda yake a sana'a wata guda da ahmad dan hanbali da ya haya dan ma'ini suna bin shi ya kasa koya musu karatu saboda alƙali kullum ya fito ce ku jira ina zuwa ya tafi ba zai dawo ba sai dare ya ce ku bari sai gobe har wata guda ƙarshen watan kuma ya kamu da rashin lafiya Allah ya mushi rasuwa to kaga sun gaza da kan riwayar saboda wani shagali can daban da ya dauke mishi hankali ana samu malami ya zama dan kasuwa ko dan siyasa ko manomi ko dai duk wanda bai zauna ya ainihin intisabi ga aikin karantawa ba ko to ba za a ji tarihin shi a matsayin malami ba ko mun gane sai dan tsallin tsallin can da ba a rasa ba tunda da ya da ilimin wata rana dole sai ya tarfafi izuwa ga yawa ko da jana'iza ce aka je ko a masallaci aka yi sallah sai ga bukatu bari wa mutane nasiha har a ta maki ah, to wani ai mu dan sanda muka san shi shi karatu sai a ce ai ai jami'a islamiyya tuntuni <laughs> ko mun gane to irin wannan yana faruwa da mutane har su karantawa ko dai saurin mutuwa ko wata harka can daban ko kuma ɗaliban su zuki yaɗa ilimin su yanda aka ce laifi ya fi maliku fiƙi amma shi maliku Allah ya mashi arzikin ɗaliban da suka kai labarin shi da yawa lais bin sa'adin kuma Allah ya mishi wannan arzikin kullum kan yi kwatance da dan uwanmu da ya rasu Allah ya gafarta mishi malam Nura Yahya malam Nura mutuwa ce ta mishi gaggawa ne wajen shekara shekara da mutuwa a lokacin uh, wanda suka san shi a malamai yan kaɗan uh, a malami san da ya rasu mutane suka sige ina kasusuwan shi babu kasusuwa ba wanda yake kasuwa lokacin yana tunanin ya kamata ya dauka shi awa zai dauki karatu su malam albani suna dauka misali da haka babu kasusuwa da za a samu da aka yanzu ba za ka samu muryarsa ba ba za ka samu karantarwarsa ba amma kuma malami ne matsu ta kaga mutuwa ce ta mashi gaggawa rahmatullah to akwai wanda kuma yanzu in ka je koran na ga wani a Kano haka ashe madadin alkur'ani ne yayi kulliyatul hadith a Madina amma kawai ya dawo kantin kwari kawai zaman shi cika mai shago da kaya kawai ta sayarwa ne sai ya ganka da littafi kawai sai ya karba because of discussion haka sai sai naji a ah, shi wannan ya sa abin da yake amma kai me kake a nan kawai sai dariya <laughs> shine hayi labari ya kai labari sai ayi jami'a islamiyya tun tun wani shekara goma da suka wuce ya gama jami'a islamiyya kullatul hadith to kaga wannan an ba ba coincidence irin haka ba sai ka dauka ma turin jahili ne kawai bai san komai ba sai naira da da dala zaka ga irin wannan to irin wannan aka samu riwaya ɗaiɗai sai a dinga kaffa kaffa da ita me yasa saboda ba a da confidence akan ko ya san abin da yake yi sai an gwada da na waɗanda suke a cikin gidan ilimi suke to in ba su da yawan da za a iya wannan comparison dole a yi takarar da shi ina fata mun gani wannan is a simple scientific uh, abin da methodology to don haka sai kake ganin malamai suna faɗan irin waɗannan maganganun akan ire-iren waɗannan ainihin shakhsiyar din wallahu ta'ala a'lam ومما يؤيد هذا هذا قول احمد بن حنبل في الحسين بن الحسن الاشقر لذلك ابن لك قال اينهم بياني اكن wannan akwai wata magana da al-imamu ainihin wato Ahmad dan Hanbali yayi akan al-Husayn bin al al-Ashqar Abu Abdullah al-Fazari kenan wanda yana daga cikin rijalun nasa'i ya rasu a hijar shekara 280 wannan da ya kan sai yake cewa munkarul hadisi wa kana saduka yace wannan hadisin shi abin kyama ne amma dai mai gaskiya ne a baka duk da yake tahqiqul qawl game da wannan malamin shi ne matruki ne dan shi'a ne ya da riwayoyi wanda suke abubuwan kyama malamin sun yi watsi da shi malam yace لذاتر الإمام عبد الحي اللقنوي يؤكد قوله في الاحتزاز في الاحتراب في فهم هذه اللفظة وعدم الاغترار بها don haka aka samu alhafiz wato malam al'imamu abdulhayi ibnu abdulali abdulhalimin laknau mutumin garin lakno ta ƙasar indiya kenan wannan malami ne da bai daɗe da rasuwa ba yau da rasuwa shi kamar shekara 130 da wani abu kenan dan ya rasu ah, da shekara uku hudu. kamar 135 kenan da rasuwarsa mai littafin abin nan kenan arrafu wa takmil fi ahkamil jarhi wa ta'dil babban malami ne malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi amma malami ne ba hanafi kuma zaka ji kanshin hanafiyanci a wannan magana da yake Allah ya gafarta mu da yabo yana faɗa sai yake cewa wato yana magana akan kada a dauki wannan kalma ta munkarul hadisi a ba ta ma'ana buɗaɗɗiya. a dinga taka tsantsan wajen fassara ta yace fa alayka ya manyan tafi'u min mizaniz zahabi ya kai wanda ke amfani da littafin al-Imam az-Zahabi mizanul i'tidal ko wa ghairihi da waninsa min kutubi asma'ir rijali da shi da sauran littafan da ke magana akan mazaje Allah taghtarra bi lafzil inkari alladhi tajiduhu manqulan min ahli an-naqd fil asfari karka ruɗu da kalmar da za ka ji an ruwaito daga malaman hadisi ana cewa wane munkarul hadisi ne ya yajibu alaika wajibi ne a kanka ka yi abu guda hudu na ɗaya an ta tasabbata wa tafhama anna al-munkara idza atlaqahu ahmadu wa man yahdhu hadwahu la yalzamu an yakuna rawi mimman la jibi. ka tsaya ka tabbatar ka san cewa. idan ahmadu ɗan hambali ko shi ko malamai sa'o'insa ko ire-irensa suka ce wani wato mun kawo hadisi to wannan kalma ba ana faɗanta ne da nufin mai riwayan kwata-kwata ba a hujja da shi ba sai ka tantance mai ake nufi wa an tufarrika bayanar rawal manakira au yarwul manakira au fi na nakara ka bambanci tsakanin waɗannan wani hau zalika waɗancan a ɓangare guda wa na qawlihi da kuma cewa munkarul hadith suna da bambanci wannan tafi zafi akan wannan wa nahu zalika da ire-iren su bi anna al ibarati al la taqdahu ar rawiya qadahan yu'tad bi cewa rawal manakira da yarwil manakira aw fi na nakara ba ta kuɗe mai riwaya gaba ɗaya wal ukhra tajrahuhu jarhan mu'taddan amma cewa munkarul hadith jarhu ne wannan asalis na uku Allah tubadira bi hukumi ba'atin rawi bi wujudi ankaru marawa in kar an ce ankaru marawa mafi munin abin da ya roto kaza ne karka karka raunata shi fi haƙi riwayatihi fil kamil wal mizani wa nahwihi ma dan kaga irin wannan magana cikin al kamil na ibnu adil ko mizan az-zahabi bidan na imam az-zahabi da makamantansu fa innahum yutliquna hadha al-lafza ala al-hadith al-hasani was sahih aidan bi mujarrad tafarrud rawihima sukan faɗa ka san hadisi hasan ko sahihi don kawai mai riwayan ya kaɗaitu da ruwaito shi abu na hudu anna wa an tufarrika baina qaulil qudama ka mace tsakanin maganan malaman da da suke cewa hadha hadithun munkar wa baina qaulil mutaakhirina da faɗin malaman baya in suka ce hadha hadithun munkar fa innal a kathiran ma yutlaqunahu ma ala mujarradi ma da bihi rawihi wa in kana min al asbat wato su ma'u suna faɗan haka akan mujarradin abin da mai riwaya ya karaitu da shi ko da amintacce ne wal na yutliqunahu ala riwayati rawin da'ifin khalafa thiqat su ko malaman baya suna faɗan haka ne akan riwayar mutumin da yake mai rauni kuma ya saba wa amintattu sai malam yace wa qad zalla qadamu man ihtajja ala ba'ati hadisi man zara wajabat lahu shafa'ati bi qawli adh-dhahabi fi mizanihi fi tarjamati Musa ibn Hilal ahad riwatihi wa ankaru ma indahu hadithuhu an Abdullah ibn Umar an Nafi an ibn Umar man zara qabri wajabat lahu shafa'ati rawahu ibn Khuzaimah an Muhammad ibn Isma'il al-Ahmasi an intaha kalamul laknam yace an samu kafafun wasu malamai sun zani waɗanda suka ramata hadisin da aka ce annabi ya ce man zara kabari wajabat lahu husha to kajin nan warin hanafiyanci wannan magana gabaɗin ta kuskure ne wannan gaba gabaɗin kaulan wahida na farko na hanafiya sa daga cikin malamai ko mazhabin da suke goyen bayan abubuwan da ake a kaburbura na waliyai da hujjufai da siddiƙai da annabawa wanda kuskure ne mafi yawan su karanta littafin iktiraus satul mustaqim da littafin ainihin al shekul albani shine min sajid min quburi masajid har a yanzu dinnan ana rikici da hanafiya akan irin waɗannan abubuwan na ɗaya kenan na biyu wannan hadisin man zara qabri wajabat lahu shafa'ati mafi karancin hukuncin da za a kan shi ne a ce da'ifi amma wasu malamai sun ce munkari ne wasu ma sun ce batsirin ne la asla wasu sun ce maudu'i ne a shekul albani ya takhrijin sa a cikin littafin irwa ghalib a lamba na dubu 1127 da da da ashirin cikin littafin abba'ifa mujalladi na ɗaya lamba ta bakwai haka ka karanta bashi mai tsawo game da hadisin a cikin littafin majmu'ul fatawa ta ibn taimiyya mujalladi na uku da littafin ibn abdulhadi wanda ya raddi a sarimul munki ta raddi al da littafin alfa'idin majmu'a ta da maudu'a mawdua ta limamun shaukani a cikin juz'i na farkonta da wasu littafai da dama waɗanda ba waɗannan ba za ka ga bayanai dalla-dalla a kai a da gaske ne alimamu dawar kudin ya fitar alimamu ainihin wato abin nan da ya fitar a cikin littafin shi haka wasu malamai wanda waɗannan kamar abu dawo da tsayalisi da makamantansu sun fitar da hadisin dogo cewa wanda ya ziyarci kamarina ya wajaba a garin cece shi wanda ya mutu a maka ko madina ya tsira daga azabar kabari da azabar wuta da wasu maganganu ire-iren waɗannan hadisai ne wanda suke ba su tabbata ba ba su inganta ba ba za su halasta aikata waɗannan abubuwa wanda suke zari a zuwa ga shirka ba to sai shi malam allaknawi sai ya kale da wata magana wacce ba mahallinta ba kenan ita ce magana akan musa ibn hilal al-abadi al-basri wanda ya zo na ƙasar kufa amma asalin shi basri ne ibnu adiyin al da al da ibnu abin hatimin duka sun yi magana akan wannan malami da tabbatar da cewa malami ne mai rauni amma raunin ma da matsalar ba tana komawa ne akan shi shi kadai ba in ka je ka duba isnadojin da maganganu masu tsayi da aka yi akan wannan ainihin riwayoyi kuma da gaske ne wannan hadisin bai tabbata ba ko da kuwa a ce da gaske shi Musa ibn Hilal wato ba shi ne matsalar hadisin ba abinda zaka tike akai shine a nan al'imamu abin nan wato a wannan malami da ake cima, ma allaknawi to ya zarme shi ma ya faɗi garin ƙoƙarin tada wannan hadisi wanda yake ba ta fashe ba ne wallahu ta'ala ala na ya halasta wana ya shari'a ne ma biyar yau wannan fallaci ba ta tabbata ba aina jani wannan kafin duka aiki da ko ibn taymiya ta yana da shi musamman akan hukunce hukunce da kaidojin da sauransu eh. eh. hmm. a ah, da iri ɗaya ne sai dai zama fa'iliya za ta ɗan ba shi wani ishari da cewa ya ɗan faƙarfi cewa shi hadisi shi ne kusa da na siƙat ko kuma hadisan siƙat ne suka yi kusa da shi bilfati kenan ba bilfati kaga gabo ƙara sun suka kusanto shi shi ne yake a matsayin wato maf'uliya ke shi kuma wancan muƙari shi ya kusance su kowanne zai iya zama ƙarin ƙarfi ne ga hadisin amma lafazin fa'iliya ya fi ƙarfi ko ɗan yayi نعم a wannan shaddu rihal kenan babu kyau babu babu mutum kawai na kiga ya tafi kabarin annabi kawai abin da ya kai shi kenan babu kyau wannan shine shaddu Rihal da annabi ya hana da ya amma idan mutum ya je makka ya je madina ziyara masallacin manzo Allah sai san babu lafiya ziyarci kabarin yana da cikin da ake ziyarta idan an ji kuma ayi abin da shari'a ta ce ayi to um malam al'imamu eh, shekul mu'arrikhina muhammad ibn usman al-zahabi rahimahullahu ya ce wafiha a cikin dai wannan shekara ba mu gushe ba akan shekara 197 ko bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wafiha shu'aib ibn harb al-madaini az-zahid malan shu'aib dan harb al-madaini mai zuhudin nan ahadu ulama al-hadisi daya daga cikin malaman hadisi rawa an malik bin mirwal wa tsabakaci ya da riwaya daga maliku dan mirwal da sa'anninsa ya zo na kasar bagadaza al’imamul bukhari da abu dawuda da nasa'i sun fita da riwayarsa ƙalar tsayyibu bin isma'ila halna alaihi wa qad buniya lahu khan mun je wurin shi an gina mashi ko ya gina wata ‘yar bukka ita ce kuk ko bata ɗaki na katako ko na gwangwala da wanda dai ba ɗaki ne na ƙwarai ne nagarta ba ka ɗaki ne na miski ne haka na talakawa na masu bauta wa inda hu khubzun ya bisu muka tarar da wani busasshen gurasa ko busasshen biredi a wurin shi ya bulluhu wa ya'kul in zai ci ma sai ya dan jika shi sai dan same ruwa ya ci kamar da yaro yake tsoma ruwa misali da bino a cikin eh, biredi a cikin ruwan shayi wa ya akul shi yake ci Ohuwa jaladun jaldun wa azmun kawai kashi ne da fata wanda ake alamar rama ko kashi da fata kawai wa imam hamala ana nafsihi fil wara Ahmad dan hanbali ce wannan mutumin ya wahal da kanshi abun da Allah ya sha wahala kwarai wajen alwara wa fiha shaykhul ikra'i bid diyar al-misriyati abu abu عثمان بن سعيد القيرواني ثم المصري ورش صاحب نافع وله سبع وثمانون سنة أولا الشيكرة شيخ الإكرائي ما لم كرن تدع القرآن بالديار المصرية أكثر مصر من سنة أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبد الله بن أمريكين alƙairawa mutumin ƙairawa na ita ce ƙasar morocco ta yanzu buzu ne asalin shi summal misri sannan kuma ya zo na ƙasar misira warshun wanda ka sani ana ce ma warshi warshi haka ake karantawa dan ka ce warash akwai warashu akwai warishu akwai kuma warshu ko ne da ma'anar shi kuma asali warasha in fi'ili ne warasha shine ya ci abinci kaɗan wanda bai ishe shi ba ko kuma ka ce shi wani abinci ne wanda ake yi daga nono kamar yadda ake yin man shanu wannan hasken nashi fariƙar shine aka kwatanta shi da shi anan kamar yadda ba da labari da kanshi cewa malamin shi fi ne ya same wannan nickname din saboda farafatar jikin shi fari ne kamar zabaya sai ke ce mashi warshi kamar da mun sai a ce yalo ba ka muke cewa ba ko sai a ce yalo kaga ai ba yalo bane duk mutum da ga shi ja ne dau haka wani kuma sai a ce mishi kawai dan baki ko misali to sai suna ya bi shi da haka yana son sunan saboda malamin shi ne ya sa mishi mun gani in kuma ka ce a warishu alwarishu shine ramamman raƙumi raƙumi wanda ya rame bai da kiba shine warishu shi kuma nashi warshu ne warshu shine nashi a in kuma ka ce warshat kasa ta'u warshat da ya koma wani larabci kuma a zamanance shine workshop wurin da yake aiki kamar da za wani dan taro kankani a tattauna kan wata matsala workshop ana ce mishi warshatu amal wannan babban malami da ake ce ma warshu kamar da kowa ya sani farin komo komo yau waye dashi shi ne irin shi wanda kake nufi ne <laughs> alimamu warsu an fi shi hijirar manzala ta suna da shekara da da shekara 110 kaga ya mutu an 197 yana nufin ya shekara abin nan kenan 87 ko Allah ya gafarta mishi ya kasance fari ne kyakkyawa kamar da aka ba da labari eh, mai kiba sannan kuma mai daɗin murya a karatu muryar shi ta kai ta kawo game da dadi ya zauna a gun nafi'un al-madini a wata guda yayi khatima guda hudu yayi ada'in khatima guda hudu ya anshi ijaza ya kuma kasar ta misra ya zauna ya ci gaba da kanta da qur'ani ya zama hattanta hat ilaihi riyasul iqra fi bilad misra har sai da zama babu wani sharar malamin karatun Alƙur'ani a misra kamar shi kamar yadda har yanzu riwayarsa ta da gaske riwayoyi mu'tamadai a cikin alqira'atu sab'a riwayan nas eh, a alqira'at qira'an nafi'u wanda anan kasashen mu ma ita ta fara shahara kafin daga baya a kawo riwaya hafsu wannan yana kuma zuwa ga tarihin asalin mutanen da suka zo da malantar ƙur'ani nan ƙasar mutanen ƙairawa nan su ne wangarawa ɗin nan da ake ba da labari a tarihin ƙasar hausa wanda suka tsallako suka zo kasuwanci tsakar kano da sauransu suka zauna kuma suka karantarwa ta suka zama manyan mutane da alƙalai da malamai a garin su suka yada wannan karantarwa irin ta ƙira'ar ruwayar warshi ta riga yaduwa su da duk wata riwaya ita ko riwaya hafsu sai da mutanen malaman a ƙasar sudan da aka dinga kawo su karantar a sas ta kano suka zo ƙasashen nan kamar shekaru 45 zuwa 50 baya zaman da sadar ta kawo su su ne suka fara zuwa da riwaya hafsu kafin kuma daga baya ta zo ta mamaya sakamakon yawan ainihin wato ƙur'anan da ke zuwa da wannan riwaya daga ƙasar makka da kuma khirije na jami'o'in ƙasashen larabawa saboda shahararta musamman a ƙasar saudi arabia da kuma masu tilawa da ake kawo kasusuwansu da muryoyinsu da bidiyonsu wannan ya ba kira'ar riwayar hafsu ta yi zarce daga baya akan riwaya warshi kuma har da yayi ma yan izala suka zama suna yayin hausu yan dariƙa kuma su kuma da alaikum bil atik suka na cewa warshin ko har ma sai kowa ya dinga ganin kamar bai kamata yi da na ɗayan ba sai dai wannan kafin an kai ya waye ne ni kai ya waye zaka samu ma kusan ana kantar da kira'o'i da yawa ma wasu waɗanda ma ba kowa ma ya san su ba wallahu ta'ala a'lam a takeice al-imamu nafi al-imamu warshu yi da riwaya hadisi kwata-kwata zahabi ya ce ba a samu hadisi a cikin tarihin cewa ya yi riwaya hadisi ba ya zauna ne kawai ya ta karantar da ƙwar'ani iyakar tsawon rayuwar shi ɗin shekaru da yawa da yawa Allah ya gafarta mashi Allah ya ƙara mashi rahama wa fiha Muhammad ibn Fulayh ibn Sulaiman al-Madini rawa an Hisham ibn Urwa wa tabaqati sai kuma Muhammad ibn Fulayh eh, ibn Sulaiman al-Madini wanda ya daga cikin eh, rijalul Bukhari da limamun nasa'i da ibnu maja duk da yake a yahya dan ma'inu ya ce mutum ne mai rauni kankani wa fiha qadi sana'a wa alimuha hisham ibn yusuf as-sana'ani akhadha an ma'mar wa ibn jurayd wa jama'a sai kuma alƙalin sana'a malamin ƙasar sana'a ila yau shine hisham dan yusufa as-sana'ani wanda yayi riwaya daga ma'mar ibn rashid da kuma ibn jurayd da wasu malamai ya da hadisi a cikin sayul bukhari da al-kutubul arba'a sai dai kamar da zahabi ya faɗa ya ce nesa bil muktari walakinahu muskinun fi fi ibnu mahdi bai da riwaya da yawa shine wanda da nake ga mu shine nake farada zuwa shi maga tarihi na shi ya kusa alƙali ne Ahmad dan Hanbali kamar yadda na faɗa muku da ya dan ma'inu sun je kasar Sana'a dan yin karatu sun riske kamar abdurrazak sana'ani wanda sa'an wannan malamin kuma wannan sirri riske shi a raye amma sirri riske shi da ayyuka kullum yana da fayil fayil da yake so je saurara a diwanul mahkama a can ba sai kaga ayyuka sun lalace gaba daya ayyukan karantarwa suka suka gagare shi kullun sai ce musu ku jira ni ina zuwa ku bari sai karshen mako ku bari sai na gama da wannan kes din akwai wani gado da za a raba akwai wasu eh, cases da sun daure mun kai sai na yi nazari kullum wata guda suna suna saran su samu ganin shi ba su samu ba kuma suna ganin shi kullum garin Allah ya waye za su su jira shi gidan shi amma ba su da daga gari shi shi ne ma wannan ni ban ma san eh, mun yi kusa da shi haka ba Muhammad ibn Fulai ibn Sulaimana eh, alƙadi abin nan Hisham ibn Yusuf Sana'ani sanani al Allah ya gafarta mishi قال ابن معين هو أثبت من عبد الرزاق في ابن جريج كاجفا يا عبد الرزاق تبس game da hadisan ibn jurayj amma kaga ai abdul razak ya bi shewar riwaya abdul razak sanani riwaya shi daga ibn jurayj ba ta kirgo ba wa fiha al imam al alam abu sufyan waqi'un bin al ru'asi fil muharram Allahu akbar kuma a wannan shekara aka samu rasuwan al imamul alam babban malamin nan tuta cikin malamai abu sufiyana waki'un in ka so ka ce waki'un babu alif dalam ko kuma alwaki'u suna ne alami daga cikin wanda suke daukan alif dalam wanda bai da wani amfani a jikinsu idan suna zama alami ko da an sa mishi alif dalam ba ta kara mishi komai irin abbas irin aqad irin nu'man irin sabit da ire-irensu ana iya cewa al aqad an-nu'man as-sabit al-abbas haka nan kuma ana iya cewa al-waki'u waki ibn al-jarrah ar ruati wanda yake eh, dan kabila eh, eh, dangin ru'asawa ya rasu a watan muharram yana dawowa daga makka a ranar ashura goma ga watan muharram kenan ko raji'an min al-hajji bi faidin ya rasu a wani guri da ake cewa faidu akan hanyar dawowa kasar bagadaza daga makka kimanin kilomita 160 ne yanzu daga birnin alkasil garin su malam muhammad ibn salihin al-uthaymin rahimahullah shine alkasil babban birni ne a gefen saudi arabia daga wannan garin zuwa wannan wurin an ce kamar kilomita 160 kamar nan da kano misali ko makamancin haka ya ce ah, walahu sab'un wasu tuna sana malam wakilu dan jarrah ya rasu shekarar shi sittin da ainihin wato tara eh, da bakwai ko rawa anil a'amashi wa aqrani yana da riwaya daga a'amashi da sauyin a'amashi dangane da a'amashi yayi riwaya daga a'amashi tun yana yaro dan karami dan mitsitsi shekarar shi shida ko bakwai dan yaro ne mai mai kaifin basira tun a lokacin a'amashi ya zo dan baban shi shine kama a ce eh, eh, kashiya ko tiridara ko ko kwamishinan kudi ko ma dai menene a ƙasar kufa baban shi shike ba mutane albashinsu me kenan sunan shi kashiya kenan ko to kashiya shi kuma a'amash yana da yana da kokotiyya yana da kuɗin da aka ware mishi da ake ba malamai <clears throat> daga gwamnati don su ci gaba da aikinsu na karantarwa ya zo zai karɓa, sai ga yaron suna irin wasa da shi sai ji yaron da hazaƙa. da ya tambaye shi ya sunanka ke sunana ya ce a ah, sunanka mai daɗi kuwa ko ka gane mun wane baba babana kake nufi kira yace yace to je ka mun sallama da shi da yaje ya sallama da shi yace wani na kiran ka yace to ka jira ina zuwa ya jira ina zuwa yaro na zuwa sai yace zauna in koya maka rabu kawai sai fara bayar hadisi ya ba shi hadisi anan sake ke ba shi hadisai biyar yace maimaita mun ya sake maimaita mishi yace to abinda za a yi daga yanzu duk in albashi na ya zama is lokacin ba wata wata ake ba su na jin ba na manta ba kwana goma goma ne yake to na huta da zuwa nan wajen kullum ka an so a goma maka ka kawo mu idan ka zo ni ko zama ka ci kuci da karatu tun a lokacin ya fara koya mishi karatu kuma duk abin da aka koya mishi sai da aka yi riski malam a amashi wanda a ɗabi'ance da ba zai riske shi ba don a lokacin yaro ne kawai mai wasan ƙasa amma da shi malamin ya ya tsinkaye hazaƙa daga gare shi kuma ya ga zai mishi wani amfani kaga ya wuce shi da kullum sai ya zo sai ya dauke shi a matsayin dalibi na kusa da shi wakala ibn ma'in kana waki'un fi zamanihi kal auza'i fi zamanihi waki'u a zamanin sa kaman al imam auza'i ne a can baya da muka ci wajen daraja da ilimi qala Ahmadu ma ra'aytu aw alil ilmi wala ahfaz min waki'in banga mutumin da ya kai waki'u cika cikinsa da ilimi da haddace shi ba wakala al ka'anabi kunna inda hammad ibn zaid fa kharaja waki'un fa qalu هذا راوية سفيانا قال إن شئتم أرجه على سفيانا أرجه من سفيانا yace wata rana muna zaune a wajen Hammadu dan zai sai ga wakiu ya fito sai aka ce ga wanda yake wato rawuya mai ruwaito ilimin Sufiyana Sufiyana Sauri sai aka ce yace kai in ma na so in ce wanda ya wayi gari ilimin sa yafi na Sufiyana din kuma sufiyanu ɗin shi ma shi ya nemi ya ce a bashi mustamli ya zo garinsu zai karantar sai ce yana neman mustamli wanda zai dinga rubuta hadisan mai saurin rubutu sai aka ce a ah, sai dai wani hazikin yaro dan gidan wannan trejaran nan sai aka ji aka kira shi sai yana da saurin rubutu shi yake kwafi mai hadisan sai zama a lokaci guda yana kwafe su kuma yana haddacewa don tsawon rayuwarsa shi baya riwaya da littafi da kayayyaki har aka zo aka taba shi labari aka ce mutanen gari kaza sun ce sun kama ka da kuskure hudu a cikin riwaya yace alhamdulillah a cikin hadisan da na ba su sama da riwaya dubu bakwai sun kama ni da hudu alhamdulillah kawai haka yace kama ce yi jarabawa ne a ce tambaya dubu ka fadu hudu aka gari dole a ce dole a ce ka ciku balantana kuma dubu bakwai a gaba za a ce a kore ka daga aiki ba ko وقال يحيى بن أكسم نعم سؤال الثوري نتي ابن أوينا جزاكم الله خيرا ثوري أوتعكم وقال يحيى بن أكسم سحبت وكيئا فكان يصوم الدهر ويختم القرآن فيه كل ليلة waki'u ya haibu na aksam ya ce na zauna da waki'u na ga yana azumin zamani yana azumi kullum kuma yana sauke alƙur'ani diddare wa qala al-imam ahmad mara ra'ayt ma ra'at wa misla waqi'il qatu wannan magana da aka faɗa anan akwai akwai ƙarin bayani akan ta in kun tuna mun taɓa yin karatu akan wannan matsalar amma zan su uwa su koma su sake karanta abinda zahabi ya faɗa a nan a cikin tarihin wakiwu dinnan a cikin siru alamin nubala inda ya tsaya ya sharhi ya ce to wannan dai abin da yake yi ba daidai ba ne lazumtar sunna ita tafi azumin zamani azumin kullum annabi ya hana haka suke alkur'ani a duk dare ko ƙasar dare uku wannan ma annabi ya hana ya ce amma an samu wasu mutane suna yi duk da haka dai shiriyar manzon Allah ita tafi yake ko da yake ba za mu kyare su akai ba dan malamai ne kai suna da wani ijtihadi amma mu dai muna nan akan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba daidai bane yin azumi kullum ba daidai bane kuma sauki alkur'ani a ƙasa da kwanaki uku duk da yake malaman suna da ta'awili da suka wa kansu galibi cewa wannan yana nuni zuwa ga mai koyon karatu ne da kaza da kaza da kaza abin da yake faruwa shine dangane da shi wakiwo don kamar da aka ba da labarinsa kullum yakan fita ya je ya karantar tun daga wayewar gari har zuwa ɗagawar rana sai ya dawo ya je ya dawo gida a masallacin gidansa ya sallah azhar ya baccin rana idan yayi yi bacci rana kuma sai ya fita bayan la'asar eh, ya je akwai wasu kama a ce fulanin daji kenan masu kiwo haka ba ruwansu da addini suna wajen gari yakan je tara su ya koya musu katon alkur'ani ya ce ku zo in koya muku abin zai ishe ku yin addini kan ku zama jahilai gaba daya ma'ana ya tafi yawon da'awa kenan yakan fita wajen gari haka ya tattara su idan koya musu abin da zai sawaka sai ya dawo masallaci ya zauna daga bayan sallar la'asar ɗana har magariba in ya zauna ba abin da yake illa tilawa Alƙur'ani ko kuma Zikin an an yi magariba kuma yakan sha ruwa a nan tunda kullum yana azumi sannan ya koma gida ya ci abincin shi na dare ya sha giyar mutanen kufa an tana Nabis yana shan Nabis sosai don ko buki aka gaje sai ya ce a san mata nabibu za a kawo nabibu in aka ta ya titola a hazuru ni ba zan ji ba ɗalibai man za su zo makarantar shi sukan zo mai da shi guziri saboda ana cikin sha wani lokaci in yana yana karantarwa yana sha yana karantarwa yana sha da ya ƙare sai ya ga alƙalamin shi ko kuma ya tashi suka ce alaga ta man lafiya ya ce in muna zidnaku in kun ƙara muna mu ƙara mu nan ma a ya ta alike ce to wannan da yana daga cikin matsalolin da malaman kufa suka samu kansu a ciki ba daidai bane kaza kaza kaza kaza kaza amma dai shi yana cikin wannan kuma aka taba tambaye shi yace tabbas ni a wuri na halas ne kamar halas ruwan randa yana sha ne shi a matsayin ya halasta Allah ya gafarta mishi a waki ibn jarrahi kenan wannan ya daga cikin abin nan labaran da aka bayar game da shi to da ka sai ya zauna ya takanta da alqur'ani har ya kanta alkur'ani ya yi zikiri har zuwa magariba sannan ya koma gida ya ci abinci ya kwanta bacci idan ya tashi da zai ƙara yin bacci ba kuma sai wannan ƙabilar da yake da ya je ƙasar dimashku suka ga malami irin za ka ce in aka yi sallar juma'a don ɗalibai suka tare shi suka fara neman hadisai da fatawa da tambayoyi a nan yake zama a yi magariba a yi isha baya komawa gida sai talatainin dare ake raka shi zuwa gidan shi haka iyalan shi suka dinga haƙuri da shi a wani lokacin su kuma abinda suka kasa mashi hakuri da shi shine baƙo ne kuma suna jin labarin shi babban malami ne yaushe za su yi wasa ba su more shi ba da baya samun abin da yake so ya samu na hutu a wannan lokacin kamar da malai ya faɗa shekarar shi 67 a duniya don haifin shi ne jihar shekara 128 ƙarshe-ƙarshen daular banu umayya kenan ko baban shi mun ji cewa malami ne eh, dan eh, ma'aikacin gwamnati ne ya mutu rana ashura kamar da aka ambata sannan yana da ɗan tashayyu'anci shi ma a na ƙasa kofa ɗin ne ina gane wannan shi ne ya yi littafi mai suna fada'il sahaba da ya bi jeranta falalar sahabai ya sa abubakar umar sai sa aliyu kafin usman wannan ya alamta abin nan ɗan jinin shi'anci ko kasan akwai abin da in dai kai ɗalibi ne na ilimi da zaran mutum ya yi za ka gane wani ilimi shi magana ko take-take ko yanayi kai ko reaction ma za ka yi gane wannan namu ne ko rasuwa ne su da haka malamai suka gane amma ba a san shi da sukar wani a cikin Salam. an nemi da alƙalanci yaƙi abu ja'far mansur ya nemi shi da alƙalanci yaƙi haka rashid ya nemi shi yaƙi daga baya aka ba abokinsa shine hafsu ibn Ghiyas al-Kufi sai ya kaurace mishi da mashi magana kai kaki an ba wani kuma ka ce ba ruwanka da shi dan me zai karba kuma mun gane ya daina kula shi gaba daya aka ga bai kyauta mashi ba tunda kai kaki kuma yola wani yayi kamar Imam Ahmad ibn Hanbal ne lokacin da sarkin musulmi harunan Rashid ya nemi cewa ya roƙi shafi'i ya bashi mutum ɗaya cikin ɗalibansa ya je alƙalanci a ƙasar yaman sai ya ce ya mu amma ɗan hambali magana amma ɗan hambali ce ba zai ba amma ga wani tun da shi ne ya ce ani na fi son kai ka ya ce a'a alga ta malam ni ban zo wurin ka ranka samu aikin gwamnati ba na zo gunka ne wajen dan hadisi in ba za ka ba hadisi ba ka rabu da su amma tun daga wanda suke so su yi a ba su sai aka ɗauki wani aka ba shi ya kasance daga cikin abin da ya shahara a rayuwarsa akwai wata kisa ta wata mas'ala ta faru da shi wata mihina da ta faru da shi karanta littafin siru a alamin nubala da littafin tarikh madinatu dimashqa na ibnu asakir dimashqi da kuma littafin alkamil na ibnu adi da littafin tarikh na Yakubu al na ainihin wato Yakubu na ibrahim al ita ce mas'alar riwayar wani hadisi da je kasar makka je kasar makka aikin haji sai ya karantar da hadisin cewa annabi alaihi salam da ya rasu an bar gawarsa mai falala kwana da wuni ba a birne ta ba ana ta maganan ƙoƙarin zaben halifa wannan ya sa wai har gawar cikinta ya kumbura hannayen su ma suka tsakai da ya faɗi wannan magana sai hankalin banu hashimin ya tashi sai suka fassara wannan a matsayin cin zarafin manzan Allah sai aka je gun hakimin makka a lokacin wani al-usmani aka kai ƙara sai kira malamai guda biyu da sufiyar ɗan uyaina ɗin nan da kuma wani malami mai suna abdul majid ibn abdul aziz ibn abi warrad da aka kira wannan malamin sai ba da fatawa ya ce wannan zindiki ne ba zai faɗi wannan kalma ba sai in yana kyaman muhammadin rasulullah sallallahu bayan allah ya annabi ya ce su annabawa eh, ƙasa ba ta cin ba sa riɗewa yaushe shi ce manzo Allah kwana ɗaya kawai har ya kumbura wannan cin mutunci manzo Allah ne da aka kawai bai da hukunci illa kisa aka ji aka kafa abin tsirewa za a kashe shi ana jira kawai gobe a fito da shi daga gina yara a tsire shi shine sai su fiyan dan uku yana yaje gun sarkin na ya mushi wa'azi yace kaga wannan babban malami daga kasar Iraki yana da almajiri yana da yan uwa yana da fuska abun gwamnati kar ka zubar da jinin shi ba da haƙi ba da shubuha Allah zai tambaye ka zaka wa al'umma asara ya dinga roƙon sarkin nan har ya ce har sai da na yi tauriya ya ce wannan hadisin ban taɓa jin shi ba amma na ce wannan hadisun ne ai sananne cewa annabi ya kwana ai kowa ya sa annabi ya kwana kuma idan gawa ta kwana in dan ta dan wai wani abu ba wani aibi bai kamar da shi ma zahabi ya ta aliki akai yake cewa wanda suka ce a kashe shi ya ce sun kyauta ya ce amma fa abin da ya faɗa ba kuskure ba ne dan riwaya ce ruwaito ya ruwaito ta ya bada ita ko malamin hadisi ne ce amma wanda suka ce a kashe shi sun kyauta saboda kar alhamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka za ya ce a cikin jira lamin dawala kamar shi ma dan irsi baki ko kaunan <laughs> manzo Allah ce jama'a take da mutane sallallahu alaihi wasallam to da akai haka sai sarkin ne yake to shikenan a zai a sake shi amma yanzu da daren nan ya bagarin nan da daren nan ya bagarin nan kawai shikenan aka je aka hada mishi abun hawa ya kama hanyar Madina da gari ya waye aka ji labarin an sake shi mutane ba takura ba suka rubuta wasiƙa suka bayar aka mutu wata hanya aka yi maza aka yi ta madina cewa akwai wani zindiki na a hanya da ya iso ka kujera magana kowa ku jefe shi yana zagin annabi sai shi ma ya samu labari wasu masoya suka gaya mushi har ya kusan madina sai canza hanya ya kama hanyar garinsu ya koma shi ne ya ce amma saboda tsaurin ido haka ya ce summa innahu jasara alal aurati ila makka ila makka yayi tsaurin ido ya dawo makka ya sake yin aikin haji sannan da yana komawa a hanya ne ya mutu ba wannan shekarar ya mutu kuma ya ci gaba da koyar da hadisin cewa riwaya ce amma fa riwaya ce munkara inda ta haƙiƙ ba ta tabbata ba da muke magana nan yanzu inda manzala yana nan lafiyar rau haka ya bada labari kuma haka yake tabbatacce babu haufi akan haka salawatullahi wa salamu alaihi fil akhirati wal ula wannan kenan a bayan rasuwan sufyan wakiu din nan shi ya zauna majalisin sa domin shine eh, babban dalibin sa da yake da yake a lokacin wanda ya dauki salon karantar wasa. wannan mihinar ƴan uwa su kuma su karanta ta inda na ishara ko wata magana shi shari'a da yake cewa da ta shari'a da yake cewa man talaba ilma kama jaa fa huwa sahibu sunnati wa man talaba ilma aw man talaba haditha kama jaa fa huwa sahibu sunnati wa man talaba haditha li yuqawwiya bihi ra'ayahu fa huwa mubtadi'un wanda da yake neman hadisi kawai yadda suke hadisan manzo Allah ya aiki da su yadda suke ce to wannan halu sunna amma wanda da yake neman hadisi saboda ya riga ya dauki wani ra'ayi yana neman hadisin da zai goyi bayan ra'ayinsa to wannan dan bid'a ne ba sunna yake nema ba in kun tuna mala albani ma na muna da irin wannan magana cewa sai an samu hadisi sannan sai a fitar da hukunci amma inda aka samu hukunci sana ka tafi neman hadisi yanzu shubha yake nema duk abin da ka samu zaka ce yayi kuma gani ma'ana sai ka samu matar da zaka aura dan zaka fara tunanin hada kayan aure ko amma ka da kayan aure kana jiran mata akwai yiwuwa ya zama wanda za ka samu ya zama ba sai ɗin da kayan da ka siya ba ka je ka siya kayan shiga ka samu din ɗin ya haka kamar in mara ƙasusuwa sai zama eh, eh, eh, kayan sun mata kaɗan amma da haka ka tika tiba ko mai aimani wa qala ibn ma'in ma ra'aytu afdala min waki'in kana yahfazu hadithahu wa yaqumu al-layla wa yasrudu sauma wa yufti bi qawli abi hanifa ya ma'ina yake cewa ban ga mutumin da ya kai falalar waki'u ba ya kasance yana yin ya haddace hadisan shi yana sallar dare kuma yana jero azumi haka sarmada wa yufti bi qawli sannan mazhabin shi a fiqhu na abu hanifa ne qala wa kana yahya al-qattan bi shi ma malam ya haɗan sa idul qattari ya kasance shi ma irin fatawar shi kenan irin ta Abu Hanifa ma'ana mazhabin Abu Hanifa suke Allah ya gafarta musu gaba da su har mu dan taba usul fiqh mun ko malam ainihin wato Salihul Fawzani Abdullah ibn Salih fawzani yace wa qila an ce yakunu hujjatan la ijma'an idan aka samu magana wadda take ta zo a bayan wani zamani malaman cikin wancan zamanin wasu sun yi shiru wasu sun yi magana za ta zama hujja amma ba ijma'i ba da rujihanin muwafaqati bisukuti alal mukhalafa saboda idan mutum ya shiru to an fi karkata izuwa ga cewa ya yarda fiye da izuwa ga cewa bai yarda ba shiru ya fi nuna yarda fiye da rashin nuna yarda walaisa ijma'an لأن حقيقة الإجماع لم تتحقق فيه ba za a ce mashi ijima'i ba saboda asalin abin da ake ce mai ijima'i bai tabbata ba a ciki wakila wasu kuma suka ce laisa bi hujjatin wala ijma'i ba za a ce hujja ba ba kuma za a ce ijima'i ba li'annahu la yunsabu li sakitin qawl dan ba a wa wanda ya shiru a ce ai ya faɗi magana kaza ko ya goyi bayan magana kaza ko ya goyi bayan fatawa kaza in dai ba a ji magana shi akai ba wakila ghairu zalika an faɗi magana aka san wannan wa azharul aqwali fi hadhihi al-mas'alati tafsil mafi zance mafi dacewa mafi fitowa fili game da wannan matsala shine tafsiri ai dalla dalla wa huwa annahu man alima man ulima min a annahu in ulima min qarinati halis sakit annahu rajin bidhalika huwa ijma'un qawlan wahid idan ya zama wanda ya yi shudin an fahimci shirin da ya yarda ne ya zama ijma'i misali yanzu akwai fatawa da wani zai bayar sai a ji wasu suna mashi raddi wasu kuma su to wanda suka yi shirin nan a cikinsu akwai wanda sun yarda ne da magana suka yi shirin akwai wanda kuma suna ganin ba dole sai sun mishi raddi ba ko kuma waɗancan da suka mai raddi sun wakilce su da ka sai an kalli kowa ƙari na irin abin da aka saba jin yana faɗa shi za a mai hukunci irin fatawarsa irin mazhabansa irin usulin da yake aiki da su ko mun gane ya ci gaba da cewa ah, وإن, وإن لم يؤلم ربا ولا سخط فالأظهر أنه إجماع سكوتي سكوتي سكوتي ظني idan ko ba a san ya yarda ko bai yarda ba to abin da yafi bayyana shine a ce ijma'i ne na hanyar ta hanyar shiru na zato ya anna ghaliba hadha an-naw'i mabniyun ala tatabbu'i wa istiqra li aqwali as-sahabati wat-tabi'ina masalan fa idha lam yajid khilafan min ahli zamanihim a dhalika ala annahu ijma'u dan galibin yadda ake hukunta ijma'i shine tatabbu'i bibiya da karatu da neman maganganun malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai alal misali bayan ka ji cewa ga wata fatawa a zamanin sahabbai ko tabi'ai sai kai ta karatu kai ta neman maganganun sa'annin wanda ya faɗi wannan magana a cikin mazan su sai kaga duk sun dace da maganar shi baka samu maganar wani da ta saba maganar shi ba to sai ka natsu sai ka ce to ina ganin akwai ijma'i akan kaza da haka malaman suke magana da haka idan suka faɗi wannan magana kaga tana nufin iya abu na suka gani kenan ba tana nufin alama fi nafsil amri lalle babu wanda ya saba mawa ba shi sa Ahmad dan Hanbali yake cewa mudda'il ijma'i kadhib mai yawan cewa kaza ijma'i yana iya fadawa ƙarya ko kuskure dan wa ma yudrika annahu mukhtalaf me ya na sheka hala sun yi sabani ta yi wani ya faɗa ka san abin da ka gani ta yi wani ba ra'ayinsa ba kenan da makamancin haka malam ya ci gaba da cewa da an na fa'iza lam ya ji khilafan min ahali zamanihim a jara zalika ala annahu ijma'u wa huwa fi haqiqatihi ra'ayun li jama'ati min al-fuqaha sai zama asalin haqiqar zancen shine ra'ayi ne na wasu malamai waɗanda kaga su wa qad yazharu mukhalifun lam yatla alayhi mudda al-ijma' sai yi akwai wani wanda ya saba musu amma kai da kace ijma'i ne baka san magana shi ba fa yakunu zanniyan la qat'iyan daga sai a ce magana kai zato ne ba qat'an ba wallahu a'lam wa qawlul musannifi wa intishari dhalika mafhumuhu annahu idza lam yantashir fil baqina falaysa bi ijma'i cewa magana sai in ta yadu abin nufi idan bata yadu ba ba ijma'i bane la ihtimali zuhuluhum lihtimali zuhulihim anhu wa adamin ittila'ihim saboda yiwar cewa sirraf kana ko ba basu karanta ba wallahu ala. wa alam anna al-usuliyin ikhtalafu fi mustanad al-ijma'i hal yasihu an yakuna an ijtihadin wa qiyasin aw malamai sun yi sabani akan madogara ijma'i akan menene ake kafa ijma'i menene malamai suke gani su goyi bayan abu kaza kuma duk ya zama ra'ayin su sai a ce sun yi ijima'i. shin akan ƙoƙarinsu ne da kiyasi illa budda ko ko ba akan kokarinsu da kiyasi ba illa budda lil ijma'i min dalilin yastanidu ilayhi dan dole sai inda hujja ba wai kai a hada ce to mu hada akan kaza ba a sai inda hujja ta sa muka hada akan wannan abu to hujjar kokarin ne da ƙiyasi ko ko qur'ani da sunna abin da yake isharar zuwa gare shi kenan yace ce anna annal qawla bi ghairi hujjatin ittiba'un lil hawa dan magana babu hujja ma'ananta san zuciya bin san rai wattiba'ul hawa batil bin san rai kuma barna ce wa huwa yaqtadi isbatu shari ba'da nabi sallallahu alaihi wasallama a irin nan kuma idan aka ce a kafa ijma'i da mujarradin san zuciya to za a kafa hujja kenan ta shigar da wani abu wanda ba shari'a ba cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama والأظهر في هذه المسألة والله أعلم ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص شرعي cewa babu wata mas'ala da za a ce an yi ijma'i a kanta sai ya zam akwai nassi na shari'a a kai lakin kad ya kunu hadhan nassu ghaba an ba'd mujmi'ina amma zai zama wannan nassin ta yi wasu ba su san shi ba fastadalla alaihi bi ra'ayin au qiyasin sai suka kafa hujja da ra'ayinsu ko kuma wani qiyasi wala yumkin an yakhfa nafsu ala jami'il umma amma bai yiwuwa a ce nassin ya buya ga dukkanin al'umma kalla kaga tun daga kan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tabbatar da mutuwarsa akan cewa a rufe shi anan inda ya rasu akan ainihin halifanci ga shawa kaga duka wannan ijma'in da malaman farko suka yi sun yi shi ne a bisa wani nassi da suka ji labari sai zan wasu sun san shi wasu wasu sani sai suka hada a kai da ire-iren waɗanda suka biyo baya haka akan tattara alkur'ani haka akan yakan ahalin ridda da makamantansu duk waɗannan ire-iren misalai ne akan haka sannan kamar da muka ji daga Ahmad hambali akwai ah, wato bukatar mutum ya taka tsantsan akan italakin cewa kaza an yi ijma'i akan shi saboda bai san ko an akwai saɓani ba dan kar ya je ya dinga da sa shi a cikin rikici wanda ba zai iya fita daga cikin shi da wuri ba akwai maganganu da dama da malamai suke yawan cewa in ijma'i akai sai zama akwai wanda ya saba ba ijma'in bane sai dai kawai ita wannan ita ce mashhuriya ko kuma wanda suka gamsu da ita ko kuma tafi inganci inda ta taqiq sai su dinga cewa ijma'i za mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka